sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 16 ga watan Yulin 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ga Muhammad Hafiz da kanin labarai. jami'ai a kudancin kasar jamus sun ce ruwan sama kamar da bakin kwarya da mummunan ambaliyar ruwa ta kashe akalla mutane 100 yayin da sama da mutane 1000 suka bace miliyoyin yara ba su samu allurar rigakafin da ya kamata su samu ba a shekarar da ta gabata yayin da duniya take neman kawo ƙarshen barkewar covid-19 a yau juma'a jami'ai afghanistan sun ce an kashe wani ɗan jarida da ya lashe lambar yabo ta duniya daga indiya yayin faɗan da aka fafata kafin wayewar gari a lardin kandahar kanin labarin kenan muna ɗauke da rahoto daga majalisar wakilai inda ta amince da sabuwar dokar zaɓe duk da cewa 'ya'yan jam'iyyar adawa ta pdp sun fice daga zauren majalisar ko menene dalili a duk lokacin da majalisa da shugabanninta suka gamsu ba a yi wa wata doka tsirara ko an mata tsareci ba ko an mata karan tsayi ba babu abin da zai hana majalisa ta ci gaba da zamanta an gudanar da wani babban taro a jamhuriyar Nijar da nufin karfafa matakan kare hakkin mata musamman a fannin siyasa. Ba maza za su taya su tsaye ba su ce su kunto muna incin mu dole sai mata sun tashi tsaye kan daka. Yan masu zauwa ya kamata mu yi musu garkuwa mu girka abin da za a ci gobe lalle mu sun yi aiki. Sabuwar hukumar nan ta Hyperdeck ta ce sama da mutane 350 suka mutu a sakamakon haɗuran jiragen ruwan kwale-kwale a shekarar da ta gabata ta 2020 muna tafi da ƙarin bayani kamar kowace ranar juma'a muna ɗauke da shirinmu na duniyar amurka wanda mahmud lalo zai gabatar amma yanzu bari mu fara da jin labaran duniya kashi na farko Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Jami'ai a kudancin kasar Jamus sun ce ruwan sama kamar da bakin kwarya da mummunan ambaliyar ruwa ta kashe akalla mutane ɗari yayin da sama da mutane dubu ɗaya suka ɓace. Mai magana da ma'aikatar kula da yanayi na Jamus, Andris Frederick, ya shaidawa gidan talabijin ɗin CNN cewa wasu yankuna ba mu taɓa ganin irin wannan ruwan sama da yawa ba a cikin shekaru ɗari. Kafar yaɗa labaran Jamus Detroit ta ce akasarin waɗanda suka rasa rayukansu sun kasance ne a nodrina westerfield da Rhineland Platnet yayin da mutane 1,300 suka bata a yankin Arwela da kudu maso yammacin Bon inda kogin ahar da ke kwarara zuwa Rhine ya goce. Ayyukan ceto ya gamu da cikas saboda yadda layukan waya da na intanet ya yanke a wasu bangarorin yankin. Jami'ai sun ce ambaliya kuma ta katse layukan dogo da jigilar kayayyaki a kogin Rhine. Wani bidiyon iska na yankin ya nuna yadda gidaje da gadoji da kuma hanyoyi suka zube. A Shul da ke karamar hukumar Arwela ta kudu, 'yan sanda sun ce gidaje da dama sun rushe. Jami'an sun ce kuma wasu gine-gine suna cikin haɗarin rushewa. Miliyoyin yara ba su samu allurar rigakafin da ya kamata su samu ba a shekarar da ta gabata, yayin da duniya take neman kawo ƙarshen barkewar COVID-19, wanda ya bar yara cikin haɗarin saurin kamuwa da cututtuka. da za a iya rigakafin su kamar cutar shan inna da kuma kyanda. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta faɗa a cikin wata sanarwa ta baya-bayan nan cewa kananan yara miliyan 23 suka rasa allurar rigakafin da ya kamata su samu ta hanyar ayyukan rigakafin na yau da kullum a 2020 wanda ya haura na 2019 da miliyan 3.7. Hukumar WHO ta ce biyuwa kimanin kananan yara miliyan 17 ba su samu allurar rigakafi ɗaya ba a shekarar da ta gabata. wanda hakan ya kara ƙara da rashin daidaito na samun allurar rigakafin. Darakta jiran na hukumar WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, ya ce barkewar cututtuka da yawa zai zamo bala'o'i ga al'umma da tsarin kiwon lafiya da tuni yake yakin cutar COVID-19 wanda ake bukatar da ta fita kowane lokaci don saka jari allurar rigakafin yara da kuma tabbatar da kowane yaro ya samu. An jima kaɗan Hafiz zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu buɗe taskar rahotannin namu a Najeriya. inda ɗazu-ɗazun nan majalisar wakilai ta amince da sabuwar dokar zaɓe duk da cewa 'ya'yan jam'iyyar adawa ta pdp sun fice daga zauren majalisar amma shugaban masu rinjaye alhassan ado doguwa ya gaya wa wakiliyar sashen hausa madina dauda cewa matakin da majalisar ta ɗauka bata saba da doka ba ga bayanin nasa abin da yake faruwa ala kulle halin da aka ce ana zama a tsari irin na demokradiyya iya fahimta ta da fahimtar da kuma nake zaton ita kuke da ita shine akwai dokoki na gudanar da zaman majalisa kuma a duk lokacin da majalisa da shugabanninta suka gamsu ba a yi wa wata doka tsirara ko an mata tsareci ba ko an mata karan tsayi ba babu abin da zai hana majalisa ta ci gaba da zamanta abubuwan da muke ta takaddama akan su tun jiya magana ce ta a yarda a saka a cikin dokar zaɓe ta ƙasa cewar a yi zaɓe ta hanyar na'ura ta lantarki ko na'ura ta zamani da ake maganar electronic vote voting mu daga iya fahimtar mu mun yi abin da ya kamata mu yi a matsayin mu na shugabanni domin mun kirawo hukumar da take kula da harkokin sadarwa na ƙasa NCC wanda dukkan harkar na'urorin aiki na maganar yin amfani da ita don a yi zaɓe su ne suke da sirrinta muka zo muka ba da dama suka wa 'yan majalisa bayani muka gamsu cewar daidai da abin da suka faɗa sama da kashi arba'in da tara da ɗigo uku na 'yan najeriya ba su da service ba su da access ma'ana ba su da dama da a iya yin wannan aiki da su so a iya fahimtar mu idan wannan bayanin da suka faɗa sahihi ne kamar yadda suka faɗa report ne suke da shi kuma official analysis nasu ne sai muka ga babu dalilin da zai sa mu jefa ƙasar nan a yanayin da za a hana sama da kashi arba'in da tara da ɗigo uku na 'yan najeriya su jefa ƙuri'a kuma harkar zaɓe da na'ura ɗin nan ba ma mu da muke koyan dimokuraɗiyya a wannan matakin ba hatta Amerika da ake ganin ta fi kowa nisa akan harkar na'ura da harkar sadarwa da kuma harkar technology fasaha wannan yin amfani da harkar na'ura a yi zaɓe ita take haddasa musu matsala har ya zuwa yau din nan kun sani akwai wannan takaddama a america cewar wadda aka kada zaɓe yana cewa an yi amfani da na'urori ne na zaɓe aka kada shi zaɓe ba jama'a ne suka kada shi ba mai yiwa wannan abin idan abin sha'awa ne muna ganin girma da balagar siyasar najeriya bai kai a yi irin wannan aiki a najeriya ba domin zai tauye haƙƙin mutane su zaɓi abin da suke so kuma wannan ya bamu damar da abin ya koma kamar bangaranci a siyasance wani abin takaici ma da bamu taɓa gani ba shine waɗansu suka ɗauke shi a matsayin tasifar kudu da arewa a ni na gamsu a matsayin na wakilin da na fito arewa mafi ya yawa sama da kashi saba'in ma bisa ɗari na mutanen da suke arewacin najeriya musamman saboda harkar insurgency ɗin rashin tsaron nan da ta'addanci da aka dinga wajen lalata kayan sadarwa a arewacin najeriya in an yi amfani da wannan tsari zai cutar da mu wannan takaddama takaddamar akan batun zaɓe ne ko dai batun tattara sakamakon zaɓe. Wannan takaddama kamar yadda na faɗa da kuma shi mai girma spika ya faɗa takaddama ce akan maganar yin zaɓen ta hanyar na'ura da kuma tattara sakamakon zaɓe ta hanyar na'ura. Maganar ka tattara sakamakon zaɓe da yanayin da muka samu a duniya ya zama ya tabbata wani zai iya yin katsalandan akan yanayin yanar gizo-gizo ta hukumar zaɓe. Kana zaune abin da ka zaɓa a akwatu daban wani wadda zai iya yin ta'addanci akan harkar sadarwa zai iya shiga wannan layin na hukumar zaɓe ya ƙara ƙuri'a a akwatin kayarda da take ƙaramar hukumar lere ko ya ƙara ƙuri'a a akwatin buji da take jihar jigawa so wannan ya sa su kansu jami'an hukumar sadarwa ta ƙasa sun ce ba su da wani tsari da zai tsare saiba ta hukumar zaɓe a kasa irin wannan magudin zaɓe saboda haka mu bar wannan aiki ya faru ko ya yiwu a najeriya zai zama tamkar mun yi wa 'yan najeriya karan tsayi ne kuma mun yi abin da ba zai taimaki tsarin dimokuraɗiyyar najeriya ba lokacin da mai yiwa allah ya kai mu lokacin da aka yi wayewar da mutanen suka yi ilimin da wani ba zai cutar da wani ta hanyar amfani da na'ura ba to in sai mu koma allo mu ga me ya zai wa 'yan najeriya daidai waɗannan sassa na kudurin doka musamman akan harkar yin zaɓe da na'ura an cire shi baya cikin tsarin mu an tabbatar da cewa hukumar zaɓe ta yi aikin zaɓe kamar yadda ta saba daidai da abin da ba zai hana wa wani iko ya yi zaɓe ba. Bari kuma mu leƙa makwabciya jam'uriyar Nijar. Inda a yau aka gudanar da taro da nufin ƙara haɗa kan mata da 'yan matan ƙasar a ci gaba da ƙarfafa matakan kare haƙƙin mata musamman a fannin siyasa inda alamu ke nunin har yanzu da sauran rina a kaba. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulamu Mini Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Rashin haɗin kai a tsakanin matan jam'iyyun siyasa ko na ƙungiyoyin fararen hula wata babbar matsala ce da aka gano cewa tana haddasa cikas ga fafutukar da irin waɗannan ƙungiyoyi suka sa gaba a nan Nijar don ganin an baiwa mata damar da ke daidai da wacce ake baiwa jinsin maza wajen tafiyar da al'amuran shugabanci. Mafari kenan ƙungiyar fada ta kira wannan taro don neman mafita in ji shugabarta Nafisatu Idda Sa'adu. Mata suna da yawa cikin Nijar amma su ma da kansu ne kenan ga kawo matsala su shi kama kikin gwamnati ma matsala ne tun da ba su da hadin kai muna so almuna huta kikin wanga taro ake mata sun gano matsalan da kenan ga sa babu hadin kai kuma su doki engagement alkawali nan zuwa gaba matan Nijar suna da hajin kai. Matan da suka sami gogewa a fannin siyasa da wasu fitattun matan kungiyoyin fararen kula da 'yan jarida mata ne ke halartar wannan taro da ke hangen sake jan ɗamarar kwato haƙƙin mata a fannin siyasa. madam beti aishatu habibu umani na daga cikin shugabannin kungiyar matan jam'iyyar pnds tarayya za mu hira da duka mata abokanmu yan uwanmu ne da diyanmu akwai diyanmu ƙanana kwarai wanda mu a su za mu ba su eh, duka abin da muka sani na zaman duniya na azamna tare na a sa hannu tare ai aiki tare saboda mace bai kamata ba ta hada da wata mace ciyon mace sai mace kuma in kanmu ba ga mishike ba ko mun so mu amshi incin kanunmu za mu samu matsala tsakanin mu da mazaje tunda ba maza za su taya su tsaye ba su ce su kunto muna incin mu dole sai mata sun tashi tsaye kan daka yan masu zawa ya kamata mu yi musu garkuwa mu girka abin da za a ci gobe lalle uwayen mu sun yi aiki masu rajin kare demokradiyya irin su hashiya rabi shibo magashi ta kungiyar apes na kan gaban abin da suka kira sabuwar tafiyar sha'anin siyasa dan mu diba ne mu gani abin da ka'idodin kasa an bi su ko ba a bi su ba kenan sun jama'a yan siyasa muna diba da sau da kwa maga inda ya kamata a sa su an sa su ko ba a sa su ba aikin da aka ya kamata a ba su an ba su ko a ba su ba akan bisa ka'idodin kasa kuma tsofaffin ministoci mata da waɗanda suka taɓa rike manyan mukaman hukuma a nan cikin gida da waje na bin diddigin wannan yunkuri na kungiyar ong fad mafari kenan suka karbi goron gayyata madam sunna hadiza jallo ita ce mace ta farko da ta kafa jam'iyyar siyasa a niger a nan niger mace ta taɓa yin takarar shugaban ƙasa ina ta shi dan sabilin da mata ba su kama mata ba gaskiya ya kamata a shayo hankalin mu mu mata don mu haɗa kai mun kowa yawa a niger amma ba haɗin kai in waga ta gabas ga ta yamma muna so ga wanga zaman da za mu in muka huta ya zama na mun zama uwa ɗaya uba ɗaya tun da saboda in ba mun haɗa kai ba ne bukatar mu bata zuwa nesa. za a ci gaba da shirya makamancin wannan taro a sauran jihohi bakwai na jamhuriyar nijar kafin daga bisani a kira babban taron mata na ƙasa domin cimma matsaya guda akan yadda mata za su tunkari babban zaben 2025 sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. shagala ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga Hafiz da ci gaban labaran duniya. Wasu 'yan kasar Colombia da 'yan sandan kasar Haiti suka tsare dangane da kisan gillar shugaban kasar Jovenel Moise sun halarci shirye-shirye na horo da karatu na sojojin Amurka kamar yadda kakakin ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon. ya tabbatar a cikin wata sanarwa da aka aika wa BOA. Bayanin ya fito ne yayin da ake nazarin rumbunan adana bayanan horaswa. Dr. Colonel Ken Hoffman ya faɗa ba tare da bayyana lokaci da kuma wurin da aka yi horon ba. Hoffman ya ce muna ci gaba da yin nazari don haka ba mu da wani ƙarin bayani a wannan lokaci. Jaridar Washington Post ce ta fara ba da rahoton ci gaban. Ma'aikatar tsaron Amurka ta ce tana horas da dubban sojoji daga kudanci da tsakiyar nahiyar amurka da yankin caribbean kowace shekara hoffman ya ce wurin yana mai da hankali ne kan mutunta 'yancin dan adam da bin doka da kuma sojoji waɗanda ke karkashin jagorancin farar hula da aka zaɓa jiya alhamis shugaban ƙasar colombia ya faɗa wani gidan rediyon ƙasar cewa yawancin 'yan colombia da ake tsare da su an yaudare su ne da tunanin za su samar da aikin kare tsaron lafiyar shugaban kasar haiti masu zanga-zangar da suka fusata kan karancin ruwa sun yi jerin gwano kan titina alardi mai arzikin mai wanda yake fama da rikici a kudu maso yammacin iran zanga-zangar ta jiya alhamis da yamma an ga 'yan sanda sun harba makamai don tarwatsa gungun mutanen sai dai ba a bayyana nan da nan ba idan wani ya ji rauni ko an tsare shi a cikin zanga-zangar a sassan birane da dama a lardin kuzistan ciki har da babban birnin ahbaz kafofin yada labaran iran ba su ba da rahoton tashin hankali ba har zuwa yau juma'a da safe damuwa akan ruwa a baya ta sanya masu zanga-zanga cikin fashi sun fantsama kan titina a iran kasar ta fuskanci daukewa gaba daya na tsawon makonni a yanzu a wani bangare da hukumomi suka bayyana a matsayin fari da ya addabi kasar. Hafiz da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Sabuwar hukumar nan ta haifa da a Najeriya ta ce sama da mutane 350 ne suka mutu a sakamakon haɗuran jiragen ruwan kwale-kwale a shekarar da ta gabata ta 2020. Hukumar ta ba da wannan adadin ne yayin kaddamar da yanke itatuwan da ke cikin kogunan Nijar da kwara. Wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya yi nazarin wannan matsalar ga kuma rahoton da ya haɗa mana. Sabuwar hukumar nan ta Hyperdeck a Najeriya ta ce sama da mutane 350 ne suka mutu a sakamakon haɗurran jiragen ruwan kwale-kwale a gabar ruwan kogunan Niger da Kwara a cikin shekarar da ta gabata wato ta ashirin, Hukumar ta haifa dai da ke kula da yankunan da ke samar da hasken lantarki a Najeriya. Ta ce wannan na nuna cewa ana samun karuwar haɗurran jiragen ruwan kwale-kwale a Najeriya. Kamar yadda shugaban hukumar gudanarwa na hukumar ta haifa Mr. Joseph etiaf ya tabbatar. a lokacin kaddamar da aikin yanke itatuwan da ke cikin ruwan kogin malale ta yankin karamar hukumar Bargu a jihar Niger da ke tsakiyar Najeriya. Alhaji Abubakar Sadiq Katikan Yawuri shine babban manajan hukumar ta Hyperdeck ya ce sama da shekaru hamsin kenan ana buƙatar ganin an yi wannan aiki na yanke itatuwa da kuma yashe kogunan Niger da Kwara amma hakan ba ta samu ba sai a wannan lokaci. Wannan aiki ne da fiye da shekara hamsin iyayenmu da kakannai sun yi ta faɗa su ga cewa an yi shi amma ba a yi ba abin akwai damuwa kwarai da gaske saboda babu shekaran da ba a rasa mutum ashirin talatin da kuma yana kara tabbatar ma al'umma cewa banda matsalan tuna har da matsalan ita eh, duwatsu za mu haɗa ƙarfi da jami'an da abin ya shafa na ganin cewa an ɗebe duwatsun da ke zama matsala ga zirga-zirgar jirage sannan kuma za mu kawo riguna an kare hatsari ah, domin duk wani wanda zai shiga jirgi ya tabbatar da cewa ya sa su Dan majalisar dattawan Najeriya mai wakiltar arewacin jihar Niger, Sanata Aliyu Sabi Abdullahi, na ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci ƙaddamar da wannan aiki a garin na Malale. Hakika wannan aikin da za a fara aiki ne wanda zan ce alhamdulillah watan shekara hamsin da suka wuce aka sake ruwa don dam. na kaiji kuma itatuwa da ke cikin inda ruwan nan ya kasance daga wannan lokacin ya zama matsala ma duk waɗanda ke bin wannan ruwa tun muna yara muke jin haɗarin jirgi wanda duka kusan akasarinsu saboda cin karo ne da wayannan itatuwa a cikin ruwa to ita ma dai masarautar bargu ta yi maraba da fara wannan aiki mai martaba sarkin na bargu alhaji halliru dan turu ya ce suna matukar farin cikin ganin wannan lokaci alhamdulillah mun gode Allah da wannan ranar da ta zo mana na alheri rana wanda yake wanda iyayenmu da suka wuce suke nema ba samu ba yau gashi mun gani. Daya daga cikin direbobin jiragen ruwan kwale-kwalen da ke zirga-zirga a wannan ruwa ya ce duk da yake ba su jin daɗin itatuwan da ke cikin ruwan to amma kuma ba duka itatuwan ne ya kamata a ce an yanke ba Suna na Umar Umar. Ainihi inda nike ina a garin Lokon Mina, Bargu Local Government. Don saboda mu dai mu ne annan wurin muna ke jirga-jirga da jirage a wurin. Gaskiya itacen na akwai matsaloli gare su da yawa gwarai. Gaskiya cire itacen nan yana da kyawu, amma kuma ainihi cire itacen nan bai yiwuwa a yi su ba tare da ainihin mutanen da sun kasan wannan wurin ba saboda itacen nan akwai ainihin kamata ya akwai waɗanda ya kamata a cire akwai waɗanda ya kamata a bari saboda waɗanda ya kamata a cire suna nan daban suke waɗanda ya kamata a bari su kuma suna nan ainihin shaida ne su za su fara hitowa ainihi to inda duk sun ka hito an san ainihi ga inda a daidai bi ga inda a daidai ba bi don saboda itacen ba cire su za a yi gaba ba ko a kwanakin baya ma sama da mutane ɗari ne suka mutu a gabar ruwan wara da ke kan kogin Niger bayan da wani jirgin ruwan kwale-kwale ya yi haɗari a sakamakon cin karo da itacen cikin ruwa kamar yadda rahotanni suka tabbatar. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Malale a Najeriya. Kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. A yanzu kuma ga shirinmu na gaba duniyar Amurka Mahmud gare ka. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. muryar amurka na wannan mako zai mai da hankali ne kan janyewa da dakarun amurka suka yi daga sansanin bagram a afghanistan bayan kwashe kusan shekara ashirin a kasar suna fafatawa da mayakan taliban yau mutum da za mu tattauna a kai kenan sunana mahmud lalo madalla To a makon da ya gabata ne dakarun Amurka suka janye daga filin tashin jirage na Bagram wanda ya kasance babban matsuguni ko sansani ga dakarun kasar. Ko da yake hakan ba yana nufin an kammala kwashe sojojin Amurka a kasar ba kenan. Kusan shekara ashirin dakarun Amurka suka kwashe suna kokarin kawar da mayakan Taliban daga mulki da kuma kokarin kifar da 'yan ta'addan kungiyar al Janyewar Amurka a wannan sansani na daga cikin matakai na ƙarshe da ƙasar ke ɗauka na ficewa daga Afghanistan ɗin. Ya kuma kawo ƙarshen raɗe-raɗin da ake ta yi cewa sojojin Amurka za su kammala ficewa a ranar hudu ga watan Yuli da Amurka ke bikin samun 'yancin kai. Shugaba Biden ke da yake cewa, a'a, a'a, muna da kan hanyar inda muke burin kaiwa. na so na tabbatar da cewa muna da sukunin da za mu iya kammala komai nan da zuwa watan satumba a makon da ya gabata ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta nuna cewa nan da wasu makonni ake fatan za a janye dakarun kamar yadda sakataren yada labaranta john kirby ya ce I mean, the president uh, made it clear that he he wanted the uh, drawdown complete by early September. We believe we're. Shugaban ya bayyana uh, cewa yana so a kammala komai nan da farkon watan Satumba. Muna masu amanna cewa za mu iya samun biyan bukata nan da karshen watan Agusta. Duba da yadda muka janye daga Bagram. Yanzu hankalinmu ya koma kan cikin Kabul da kewaye. To yanzu tunda Amurka ta kwashe makaman da take amfani da su a yakin sama Afghanistan. hakan na nufin za ta dogara da wani sansanin jirage da ke da nisan sama da kilomita dubu kenan idan tana son ta ci gaba da yaƙi da mayakan is da alka'ida a cewar frank mckenzie babban kwamandan tsakiya na dakarun amurka yayin wata hira da ya da voa a kwanan nan uh, ya ce za su zo ne daga wuri mai nisa akwai doguwar tafiya idan za a yi jigilar dakaru da jirage zuwa cikin afghanistan daga ɗaya yankin duniya amma rashin bagram zai ƙara sa abubuwa su zama da matuƙar wuya amma dai ba abu ne da ba zai yiwu ba. Bradley Bowman kwararre ne kan sha'anin tsaro a gidan tsaron tsarin demokuraɗiyya wanda ya taɓa tuka jirgi mai saukar ungulu a Afghanistan. Uh, ya ce ba za mu iya hangen abin da ke faruwa da kyau ba, sannan za a samu rauni wajen yakar makiya abin da zai faru kenan. sanadiyar wannan mataki da aka ɗauka a siyasance na janyewa daga ƙasar ta afghanistan wata mujallar da gidauniyar ta fdd ke wallafawa ta nuna cewa tun bayan da dakarun amurka suka fara janyewa a ranar 1 ga watan mayu kungiyar ta taliban ta kara faɗaɗa mameta daga gunduma 77 zuwa 157 sai dai janar joseph Votel mai ritaya wanda tsohon kwamanda ne a dakarun amurkan ya ce har yanzu za a iya kaiwa ga gaci I don't think we're in a situation where this is an immediate collapse uh, type of scenario. Um, but the Afghan forces are going. ce ban yi tsammanin an kai ga shalin da za a ce al'amura sun ruguje ba, amma dai dakarun Afghanistan za su buƙaci a taimaka musu daga nesa. To goyon bayan dai da Amurkawa ke nuna wa yakin na Afghanistan ya ragu matuka 'yan shekarun baya-bayan nan. Abin da ya kai ga shugabannin siyasa suka fara neman maslaha, inda suka yi alkawarin ci gaba da tallafawa daga nesa. sai dai lokaci ne kadai zai iya bayyana ko hakan zai iya hana mayakan na taliban ci gaba da kai hare su. masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan allah ya kai mu yanzu a madadin kalabab da julie latest gresham da ta hada shirin Ni Mahmud Lalo nake cewa a hutun ƙarshen mako lafiya. Kafin labarai a takaice bari mu karanto wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka turo mana ta imel. Wasiƙar mu ta farko ta ce, Assalamu alaikum muryar Amurka. Na Allah ku bani dama in mika koken al'ummar ƙaramin hukumar Malam Maduri ga mai girma gwamnan jihar Jigawa Alhaji Muhammad Badar Abubakar a bisa gyaran ramin tumballe da ke jawo ambaliyar ruwa duk shekara a lokacin damina wanda ke jawo asarar rayuka da dukiyoyi. Daga ƙarshe muke addu'ar Allah ya sa wannan koke namu ya je ga mai girma gwamna Sako daga Aminu Adamu Malam Madori da Rabi'u Dakot Dunare da Kabiru Hassan Malam Madori a jihar Jigawa. sai sako na gaba ya ce assalamu alaikum voa hausa muna wa shugaba buhari fatan alkhairi bisa ziyarar aikin da ya yi a jihohin kano da katsina allah ya sa al'ummar da aka yi aikin domin su su amfana da ayyukan Sako daga Abdullatif Mande Magarya da Nasiru Shehu Yunusari da Sufiyanu Gumel Zangon Daura. Sai ra'ayin Sani Muhammad Shindo unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchin tarayyar Najeriya. Ya ce Salam VOA Hausa amincewa da aiwatar da yarjejeniyar bawa majalisun dokoki da bangaren shari'a 'yancin ci gashin kansu da kungiyar gwamnonin najeriya suka yi abin ayaba ne Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Sai wasiƙa ta ƙarshe daga Aliyu Muhammad ɗan Fulani jihar Zamfara. ya ce VOA Hausa ina kira ga manyan kamfanoni da 'yan kasuwar ƙasarmu Najeriya da ya kamata su rage wa al'umma farashin kayan masarufi domin samun damar yin babban sallah cikin jin daɗi da walwala. Kafin mu kammala ga hafis ya sake shigowa don bitar labarai amma a takaici. Jami'ai a kudancin kasar Jamus sun ce ruwan sama kamar da bakin kwarya da mummunan ambaliyar ruwa ta kashe akalla mutane ɗari yayin da sama da mutane dubu ɗaya suka bace Mai magana da ma'aikatar kula da yanayi na Jamus, Andres Frederick, ya shaidawa gidan talabijin ɗin CNN cewa wasu yankuna ba mu taɓa ganin irin wannan ruwan sama da yawa ba a cikin shekaru ɗari. Miliyoyin yara ba su samu allurar rigakafin da ya kamata su samu ba a shekarar da ta gabata, yayin da duniya take neman kawo ƙarshen barkewar COVID-19 wanda ya bar yara cikin haɗarin saurin kamuwa da cututtuka da za a iya rigakafin su kamar cutar shan inna da kuma kyanda. Hukumar lafiya ta duniya da WHO ta faɗa a cikin wata sanarwa ta baya-bayan nan cewa kananan yara miliyan 23 suka rasa allurar rigakafin da ya kamata su samu ta hanyar ayyukan rigakafin na yau da kullum a 2020. Masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Da fatan za a sake laluboma mu a shirinmu na dare wato karfe tara da rabi agogon Najeriya da Nijar. Wanda ya yi daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya taya na gabatar da shirin da Julie L. Gresham wadda ta hada shirin da injiniyan mu ni Hanifa Kabir Isa daga nan birnin Washington DC nake ce da ku huta lafiya.